Allah bai wa gawuna Kano gawuna Kano shi muke bukata Kano Allah ka bashi Kano ya mulki Kano sai ga wannan Kano

masoya ta kai da sumaila da kuma masoya ta kai da sumaila da suka halarci wannan taro muna matukar godiya kuma muna fata yadda ga wannan taro a yi dandazo a zaɓi waɗannan 'yan takarkaru namu hanyoyi mun yi rijiyoyi mun yi makarantu mun yi asibiti a yanzu ma muna aikin ba da ruwa a garin sumaila wanda yake daga hayin rafi an yi tankuna kowa zai je ya gansu mun yi tankuna manya-manya kamar yadda ake da hanyar tattalin ruwa ta wudil ita muke gina garin su mai don garin su mela sabu da famfo ku samu ruwan sha insha Allah. Mai girma gwamna tun daga shigowa wannan gari na Sumaila har zuwa gidan mai girma hakimi har wannan fili dan adam ne iya ganin mu ba abinda za mu ce da Allah sai godiya mu gode wa al'umma wannan kananan hukumomi na takai da Sumaila. mu ce kuma ranar zaɓe ku yi shiri ku fito ku kasa ku tsare ku raka ku jira za ku yi kun yadda to Allah ya ba mu sa'a na ta kai da sumaila a bisa wannan soyayya muna gode wa Allah da haske da yake ta nuna mana na cewa in Allah ya so ya yadda Allah yana tare da wannan tafiya ina so in tabbatar muku cewa in Allah ya so ya yarda idan Allah ya bamu addu'ar da muke Allah ya riko da hannunmu Allah ya fidda mu kunyar al'umma da dara Allah bi iznillah ba za mu ci amanar al'ummar jihar Kano muna gode muku yadda muka zo nan lafiya Allah ya mai da kowa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da an burge mu kafin mu zo an ce su maila menene su maila menene amma yau wannan taron da kuka nuna mana irin mutanen nan da mun gani irin tarbar da aka yi wa mai girma gwamna a hanya ta nuna mai maganar zaɓe a sumaila an ci zaɓe sumaila da ta ke duk abin da zai faru sai dai faru sai mun ci zaɓen mu duk wannan ba za ta hana mu kada mutum mutum sa mutum ko mu kwace ba. muna roƙonku yadda muka yi maku aiki yadda aka yi zaman lafiya waɗannan 'yan takara za su ci gaba da ba da tsaro a jihar kano kun san mun fi kowace jiha a najeriya zaman lafiya a najeriya ta ta yau saboda haka sun san duk roƙon allah da muka yi sun san duk dabarun da muka yi za su ci gaba da wannan mun ba da ilimi kyauta mun inganta harkar noma mun yi gadoji mun yi hanyoyi mun ba da tallafi na matasa mun ba da tallafi na mata to waɗannan 'yan takara za su yi ninkin ba ninkin Gawuna ne magajin baba. Birni da karkara mun